Aikin jarida na daga cikin ayyuka na gaba-gaba da mata suka runguma a jamhuriyar Nijar daga lokacin da ƙasar ta tsunduma ta farkin demokuraɗiyya kawo yau. Sai dai bayanai na nunin 'yan jarida mata ba sa samun sukunin gudanar da aikin kamar yadda ake bukata sanadiyar wasu matsaloli. Malama Salamatu Mai yar jarida ce mai zaman kanta ka ta neman rahoto wata rana kanin ka je gidan naka dare yayi to yara da fa wata rana in ba dan weekend ba hakan gashi mata iyaye yara su ga iyayen su hakan akwai daya abubuwa da dama waɗanda suke wakana saboda mata ba a ba mu dama a ce yau an ɗauki mace redactrice and chef ko a ce guda guda ne kake gani ko a ce wata misiyo in ta zo a ce kai a barai aika wannan mace a yawancin duk maza ne karancin albashi da rashin sake ragamar gudanar da aiki su ma wasu matsaloli ne na daban da ke yi wa 'yan jarida mata tarnaki in ji aryata sala ita ma 'yar jarida mai zaman kanta deja an ba wani albashin kirki gare ka ba balle ka iya ɗaukan duk wani ɗawainiya da za a maka a gida da wannan kuɗi da za ka samu kenan duk wani aiki na gida kai ne za ka yi shi aikin jarida ku ka san baka san lokacin hutawa ka baka san lokacin koma ka ba to di ba kai baka da albashin kirki ba kai asiran komi ka ba kenan kana goga nan in ka zo ka ida ka tahiya ka ka je ka ida omuwan suka samu aikin gidan to mu shi a nan Niger shi yake hana in ka lura matan ko akwai wanda suke da dan mukami ma a nan Niger a aikin jarida mata masu mukami kaɗan ne yanzu haka kungiyar APAC ta matan Afirka ma'aikatan watsa labarai reshen Niger ta fara yunkurin samar da hanyoyin warware waɗannan matsaloli kamar yadda shugabar kungiyar amin yandu ta shaida mun kungiyarmu ta kafa wasu hanyoyi da zai sa nan zuwa gaba mu samu sauki hanyoyin nan eh, shugabanmu na 'yan jarida sun ce za su taimaka muna in mace ta yi aikinta ka a kula da nauyin da a na gida a bata matsayi. tunda ta yi aiki a ba masayin ita ne za ta dauko matakai da zai kama mata don ta samu ta gama su aikin gidan da aikin ne eh, a bata masayin dokokin nijar sun yi tanadin kason musamman domin mata a duk lokacin da ake rabon mukaman shugabanci saboda haka shugaban hukumar sadarwa ta csa dr kabiru sani ke kiran shugabannin kafafen yada labarai akan wannan magana. kamar bisa posta ɗari ana son kaga ishirin da a mata ne ne. shi kaɗai ma ana appreciate shi zai ba mata dama su ma su cikin eh, aikin jarida sa ana kwatanta musu aikin jarida shi ma ba na namiji ne ba kaɗai kasan mazar kaga mata sun ɗan yi maza yawa kaɗan. nauyin da yawa jaba a wuyan kafafen yaɗa labarai domin ci gaban demokuraɗiyya na matsayin wani maudu'in da tawagogin ƙasashen afirka ke tantaunawa a kansa a garin addis ababa a albarkacin ranar 'yancin aikin jarida ta uku ga watan mayu Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.